وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب kafirai da mashirikai basu su lallaba ba sai bayan da hujja ta tsaya a kansu da aiko annabi Muhammad zuwa gare su kuma rarrabuwarsu ba ta kasance ba face sai don zalunci da ƙetare iyaka ba don abin da ya rigaya a cikin ilimin Allah na zai jinkirta musu azaba zuwa wani lokaci iyakantacce a wurinsa ba shi ne ranar alkiyama da Allah ya musu hukunci a tsakaninsu ya gaggauta musu azaba sakamakon kafircewa Allah da ƙaryata manzanninsa hakika waɗanda aka gadar musu da attaura daga cikin Yahudawa da injila daga cikin Nasara bayan magabatansu kuma bayan waɗannan mushrikan suna cikin rudani da shakku game da wannan alkur'ani wanda annabi Muhammad ya zo da shi suna ƙaryata shi.